Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. to jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 21 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan cefanen gida. Masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata da suka tattauna akan wannan batu na cifane. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan kuɗin cefanen gida mijin yayi ya kawo ko a ba matar gida. Ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga lawali manchester kamba ya ce yau da gobe hakika cefanen gida wani abu ne mai wuyar kai Idan Allah ya baka mata mai tunani da jin tsoron Allah tare da sanin ya kamata, to sai ta yi cefane yadda ka ce ta yi kuma tsakaninta da Allah, wata kuma sai mu ce Allah shi kyauta. In kuma kai za ka yi da kanka to wani lokaci fa akwai uzurra masu ƙarfi waɗanda ke hana ka zuwa cefane. To sai kuma amsar Musa hadarin asuba da magaram, inda ya ce, yau da gobe sai Allah. To da farko muna muku barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya. Eh to ni kan gaskiya ban fahimci wannan tambaya ta ku ba da kyau, amma ina muku fatan alkhairi. To mun gode. Sai Ado Salati goma ga annabi Rajau ya ce ni dai ban taɓa yoce fa ne da kaina ba, don gudun kada in sayo musu abin da ba sa sha'awar ci. don haka sai dai in ba mata na jamila da fati kuɗi su ba yara su sayo musu duk irin abin da suke so duk zara kin ji kuma amsar kabiru haruna lawan inda ya ce haba dai a bawa mata kuma ai mata tamkar wuta suke duk abin da suka samu sai sun lashe amina shi kuma sama'ila abubakar cila daga mararraban jos ya ce gaskiyar magana cefane na namiji ne kawai ya je kasuwa ya yo cefanensa. To sai kuma amsar Zulkifil Usman Sharif daga jihar Zamfara tarayyar Najeriya inda ya ce salam yau da gobe ra'ayina akan kuɗin cefane ni ra'ayina gwara miji ya rika ba matar kuɗin cefane shi kuma ya tafi neman na gobe abinsa da ya tsaya shine wannan shagon shine wancan shagon amma idan ya bata sai ta aika a siyo mata duk abin da ya dace da cefane da cefanen ranar ku tashi lafiya. sai shehu adamu rijau ya ce kudin cefanen gida idan miji na da shi ya bayar idan kuma bai da shi sai matar gida ta bayar ai shi ne aure cuɗanni in cuɗe ka ne To shi kuma Inusa Abdullahi ɗan Fulani daga jihar Kaduna kuma ya ce, VOA Hausa shirin nan yana matukar birge ni, ina muku fatan alkhairi. A gaskiya cefanen gida hakkin maza ne, amma in an ba mata su yi daidai ne. Sai Haris Elkanawi Goran Maji ya ce yau da gobe gobe mai gida dai ya cefa ne shi ya fi muhimmanci gaskiya ku tashi lafiya. To Isa Isa kwafsi a sarara Allah sa na faɗa daidai kuma ya ce, mafi dacewa a gani ganina shine miji ya damƙa wa uwar gida ta yi da kanta, domin ta fi shi sanin me da me za a haɗa. Umar Miyatti Allah daga jihar Gombe ya ce ni dai ni nake sowa kafin na tafi kuma mukan zauna mu tattauna mu ga abin da ya dace a sayo. To biliyaminu jamo Walijo kuma ya ce, Zan ce a gaskiya namiji ne ya fi cancanta yoyo ce fa ne, amma sai ya zama mai tambayar uwar gida me ake bukata. Sai amsar haɗin gwiwa daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba, da Malam Ango, malamin makaranta Yauri, da Salihu Fana, suka ce aice fanin gida wani babban kalubale ne ga magidanci kwarai da gaske domin wallahi idan baka da matar kwarai wadda bata san babu ba to idan ka kuskura rana daya to wallahi kullum sai an ji ku a makwabta kuma dai Allah ya kiyaye a tashi lafiya filin yau da gobe. To Amiru Abubakar kuma ya ce, na maza ne amma matan ma sa iya taimaka ma mai gida in bayi da shi. Sai Suleiman Adamu Tandari Potoskun ya ce yau da gobe a gaskiya aiko bai ƙi yayyafi ba bai kamata a ce komai a barwa mai gida ba da fatan za ku tashi lafiya. To raga option raga kuma ya ce a ba matar gidan amma shi kuma miji in ya ga wani abin marmari sai ya siyo ya kawo gidansa. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Abubakar Abdullahi Gwandu daga jihar Kebbi. Ya ce a gani na namiji ne ya fi dacewa ya je ya yoce fani amma fa a yankin mu Hausa Fulani ban sanar ma wasu ba. To masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. madalla. Yanzu kuma sai zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da za su gabatar mana da kansu. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. A filinmu na yau muna tare ne da mata inda za mu tattuna da su akan al'amuran da suka shafi rayuwar auratayya da kuma hulɗan tsakanin miji da mata. To akwai wani dan abin tattaunawa wanda yake gidan kowa da kowa. Wannan magana ko shi ne maganan cefane ko kuma maganan sayayya. Wayansu matan sukan ce suna son a ce kuɗin ya shigo hannunsu sun yi yanda suke so sun siyo abin da suke so da kuma kalar da suke so. Yayin da wayansu kuma suke da ra'ayin cewa a'a shi fa mijin fa ya shiga kasuwa ya sha ranan ya je ya su suna da wani daga a gida. To muna tare da matan da za su gaya mana nasu ra'ayoyin wanda suke wakiltar sauran mata. Saboda haka sai ku biyo mu. Um, mata magidanta, salamu alaikum barkamu da zuwa cikin wannan fili na To, kun dai ji abin da za mu tattauna a kai ko? masu raro mun yi takakkiya ne har zuwa arewacin Najeriya wato sakkwata birnin Kebbi. duka mun tattauna mun je mun shiga cikin matan birnin kebbi mun shiga cikin na sokoto saboda mun ce abin nan ya zagaya ko ina ba wuri ɗaya kawai muke zuwa ba a yau dai ina birnin kebbi inda muke tattaunawa da mata za su gaya mana ra'ayoyinsu so ku matan birnin kebbi na san dole ra'ayi ya zama guda biyu in ke ce malama Wanne abu kika fi so a baki kuɗin ki je ki yoce fanin ki da kanki ko kuwa shi miji ya je su abin da yake so ya kawo ke dai naki ki girka Gaskiya ra'ayina na ba da ƙarfi ga abba da so da kaina. Ah, to ina jinki. Fannin sutura, hmm. fannin cewadan gida, hmm. da duk abin da ya shahi na rayuwa. Hmm. Na fi son a bani in je in kammala. To lalle na san kina da hujjoji da yasa kika faɗi haka. Eh akwai hujjoji. Don wani lokacin za a je a so maka abin da ba shi ranka ke so ba. ban gane ba shi mijin kuma eh shi da ya hada lefe kuma duk kin ce eh, kina so amma yanzu ai ra'ayi ba ba shi wa ra'ayi ya zama daya haka ne to amma yar uwa na anya ba dai ana so a yagi na na adashi bane eh to ai ta dan ma mu ma muna samu mu yi namu na kan a to yanzu kika ji asiri ya tono yawa ni dai ana ra'ayi na son a siyo min da abin da ya shafi fannin abinci da na eh. sutura eh Dan saboda. Shalele a siyo miki kina kwance. Ina kwance ko. Mm. A to ba nisan dafa ba. Kuma da wannan. Yan kula da biya yan kula da gida. Da wannan. To na mm-hmm. son a siyo min. Dan saboda in an ka ta siyo ma in abu ya tashi ya ƙara 100% babu ruwanka ba sai ka ƙara ko sisi ba kana zaman ka gida. Wato ya ji da shi. Ya ji da shi. Mm. Amma an ka baka dole sai ka ɗan ƙara wani abu. ba ma batun ka ɗan ya gane ba batun ka ƙara a jikin shi ke ne sai dai a ɗiba a jikin shi kere ne a jikin ba za a ƙaru ba a to Allah azama. a to da haka ba abin taimakako ne ya bane a taimaki juna a ko zama gida yana taimako ne eh to kuma da wannan dan da kula da shi da kula da diya to maganan adashin ba ke ba ki damu da zuba a a ni in dai ga ci ga sutura hmm. ga lalura yau da kullum ba batun adashi hmm. Lalle an ce mata fa kowa da irin nata ta kunya. Bari mu je ke naki yaya girkin naki yake baiwar Allah? Gaskiya ni ma ra'ayina na fi so a yau a kamun komai. Eh, wato shalila kina kwance a kan gari. An gama a ce miki a ta so ki girka. Shi ne naki. Gaskiya. A kike dariya a maganar gaskiya ne ba. Gaskiya. Wato ya je ya nemo kayan abinci. Gaskiya. Kuma sannan ya je samu kuɗin sannan kuma ya zo ya ce ina kwance gaskiya ni kuma ai ba kwance kawai nake ba eh, ni zan dafa ni zan yi komai zan kula da gida ina mishi gadin gida ina mishi kula da dukiyar shi to ina laifi fi sabilillahi fi sabilillahi hmm. wara a kawo man in sarrafa ko gaskiya ran wani lokaci zaka shiga kasuwa kaya sun tashi hmm. to wani namijin sai ya ga aikin je kin yi yadda kike so amma in shi da kanshi yana shiga kasuwa yau da gobe zai san kuɗin komai zai kuma gane komai yau ya tashi gobe ya yi mi zai gane to halin ku mata da korafi wani lokacin an siyo sai ku ce ai ku ba na kamfani kaza ne ba kuke so dan me aka siyo kaza a ni ba ni da wannan korafin dole yadda ya saba haka yake yi kuma duk abin da ya kawo zaki dafa ke ba zan dafa ba ni da matsala gaskiya hmm, zakka a cikin mata ba to hmm. mu ji hajiya menene na ra'ayin ni ma ra'ayi na dai na fi son a bani in sayo. Hmm, to kun ji inda hmm. suka san sanin naira. Eh, saboda in na tafi saye zan san ra'ayin yara. Hmm, wani lokaci suna son canjin abinci ko wani abu. Shi kuma in ya tafi saye ba wai don ya rage ba, amma dai ya yi kila suna son a canza musu abinci shi sau wanda ya saba siyuwa. To amma in na tafi ni kuma ina ni da nake dafawa na san cewa ga wanda suka so ga wanda ba su so mm. kuma wanda in na dafa shi ba a wulakanta shi za a cinye lokacin da mm. na dafa ke ga ya sauki a ce a bani in tafi in sau in kuma na tafi na isko ya tashi ni kuma mai gida na bai da korafi in ya taho na gaya mishi zai ce to ya tashi ga yadda an ka samu ga yadda an ka samu lokacin da an ka samu ƙari sai a kuma koma a ƙara wani. Mm, to kuma an ce haddasa tura ma shi ma kuna iya yi a ciki ku ce wai mazan wai har yanzu ba sa gane ba. ba su shiga yayi ba kuka san kayan yayi. Wasu sun san yayi wasu ba su san yayi ba amma dai ra'ayi na mm. don wani na iya ga ra'ayi ne ga kuma ra'ayinka amma wanda kuma ya yadda da ra'ayin da kake da shi mm. yana iya baka ka suyo abin tun da shi za a yi makwalliya kuma ita mace ita ta sanin kala wadda za ta hishe ta. Kun ji bayan Allah maza kuna jifa an ce matan su suka fi sanin kala. Mm. Daga yau ma an za ku yi lehe ku ringa tantaban su. Mm. Wasu da sun ka sani ma sai sun tafi sun ceto ta taho ta ga kalar da ya kamata a sa mata. Eh na wannan zamanin ke. Na zamani ba. Mm. Kuna samu. Ba na dana ba na zamani muka magana yanzu. to ke yanzu a ra'ayin da kika ci mata suna ta wannan iya yi ke kin ce dama kina son dai a baki da dai ke dai sai dai a siyo a kawo miki ko eh. hmm. kuma kin ce ke hujjanki saboda kuna dan samun dan na abin nan eh, a jiki kuma dama zargin da maza suke muku kenan cewa dama abin da yasa kuke so a ba kudin cewa ne a hannu shine za ku rafta kusan kashi talatin cikin ɗari. Yawwa su ma yana da kyau su fahimci wani abu. To Ragowar wannan abin da za mu dawo da shi. Hmm. dalilin wani abu da kan taso cikin gida. laluran wani abu zai dan taso ba sai ka tambi miji ba. Haka. To wannan kuɗin ba ko ina zaka je da shi bannan cikin wannan laluran gidan nan ne zaka sa shi. Lallura kamar me asibiti ko me? Eh akwai laluran asibiti. Mhm. Laluran yara makaranta irin an yi baki haka hmm. duk yakan kasance duk kudin su sa a ba ruwan da tsire ba ruwan mu da tsire mu hmm. dai kawai laluran mu wanda ba wuce magi ba irin laluran su ice haka hmm. kila ya kare eh. mai gida baya nan da kin ga ba sai ka jira ya dawo ba. Duk za ka yi wannan laluran ƙananan ƙananan laluran nan. Mun da kan magana ragowan canji. Ragowan canjin nan akwai cefanen da lallai ba a karasa shi ba don akwai kayan miya wanda ba za a sai a ajiye ba saboda kai lalace to wannan ragowan to amma ai wani lokacin ko da ya kan siyo akwai lokacin da zai ɓaci lokaci a wurin aiki Kin bai dawo da wuri ba kina neman ki aza girki to za ki tsaya jiran shi to in kina da wannan ragowan canjin kin ga sun ko ba haka ba to don haka a ai ba magana ba magana adashi bane ai ba za a yi adashi a wannan bangare ba har da wannan zamani da muke ciki ai ba magana a ba bane ko ba haka ba a banci ayo misa ya kuma za a bani dan abin lalurar yau da kullum <laughs> za a bani kudin lalurar yau da kullum na yi baki a in yana da wanga ra'ayi ko ya baka kuɗi ai zai baka caccace na wa'anda za ka siyo komi da komi. To, ba dai akwai ci da sha ba a ci a ƙoshi a zan na yadda gaskiya don ni dai lalura nan ta zuwa sayayyan nan gaskiya ban yadda da Don saboda za ka gamu da matsaloli da yawa. wani lokaci ba sai ka gamu da barawo ya kwashe kuɗin ko ka gamu da 'yan damfara. Eh, to kin gani. Kika ko ba bai ma yiwuwa wannan. To kin gani. To kin gani. Ba ku a cikin al'amarin na su da da cewa a Wanda amfani kike ne yake da shi a mace. kuma zauna gida. Yana da amfani sosai saboda dama haka Allah ya ce. Kina zaune a gida a baki ci, a baki sha, a baki sutura. Ba sai kin fita kin je kin yi ce ba ne kin yi mi kin yi mi ba haƙƙin shi ne. Haka ka'ida take. Amma dai saboda keniya, a taimaki juna da tausayawa da ƙauna ashe kin dai gane. <laughs> <laughs> To ni na dai nan har yanzu ga batun a siyo ɗin. Wai a bani in siyo. Saboda ra'ayi to in kowa rayuwa. Ba matsayin kaso na ba, ai akwai kyautatawa. Sannan ni ma in na tafi abin da an gare ni, in na ga wanda nika so kuma zan iya sauwa in ƙara saboda da ni da shi akwai taimakawa juna. Mm, na gaya da kan a'a ba takuri nake ba amma dai shi abin da ya sa nake takuri ma in ce to takuri din saboda ana iya so min abin da ba so ko kuma a so min wanda bai wadace ni ba in ni tahi da kaina abin da ya bani matsayina na mata da zan iya taimaka mishi sai in ƙara abin da aka in cika in so abin da raina ka so amma shi in ni tilasta mai cewa sai dai shi shi sau to kila abin da gare shi bai kai wanda zai sauwa ba kuma yana son ya kyautata min to gara ya bani in na tafi na ma ƙara na so duka cikina tunda da ni da yara na da shi to shi yasa ni fi son dai ya banni ni in tafi in siyo ta wannan bangaren muka bata na ta haƙƙi sauran mata sauraron da sun mazajen da aka yi abin domin su kuna jin da irin hawar da muka tattauna da sauran mata akan ra'ayinsu game da cefane ko kuma sayayyan kayan sawa da sauransu da fatan za mu amfani da irin abu Jama'a kada ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Ja, ja, ja. wani a ruwa saboda kin zama garkuwa ba lisan sa a sake inda ni za na rike gani na zo ki rike tantan tantan talala. tas tas tas in fito, zan yi hoto in fito tas tas. Kuɗin marmari. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. To sunana Ibrahim Alaram. Muna jin ka Ibrahim Alaramma. Yawwa to gasken magana ni gara in je in siyo koma menene. ne ya fi abin nan tunda ka bar matan kama tana fita bai kamata ba kuma kamar yadda baki suka yi magana za ka iya zarginta a kan in wani abu ya kasa wanda kuma ba laifinta ba ne farashi ne ya karu da zara ka je ka siyo ka kawo mata wannan shine mutuncin ka shine ma mutuncin ta gaba ta na gode To mun gode Ibrahim Alaramma yanzu kuma sai daga kwanta gora da wa muke magana. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam da wa muke magana. Zahara Aminu Fage da Amina Auna ina muku fata kun sallah lafiya. To mun gode. Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV a unguwar Nasarawa kwanta gora. Muna jin ka Abdulhamid mai gyaran TV. To a gaskiya ni a nan ra'ayi gaskiya ka ɗauki kuɗi ka ba iyalinka su yi cefa ne ya fi faranta masa rayuwa kuma an yi samun to kamar mun rasa oh, muna jin ka na'am kuɗin nan na da mahimmanci domin kuɗi wasu abu ne masu ƙara fara'a da annashawa a kan mace matukar ka ɗauke su ka bata ko kuɗin gaba ɗaya za su kare kan cefa ne za su yi samu wani farin ciki mm. don haka ni gaskiya na ra'ayin kwanda ka ɗauki kuɗin nan ka ba mace domin ta ta san abin da za ta yi To mun gode Abdulhamid da wannan kira naka yanzu kuma sai daga Legas da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Suna magana da Abdullahi Abubakar. Muna jin ka Abdullahi Abubakar. Ta barka da kokari barka da wannan hidima ta ma'aurata. Yawwa barka da. Tabbas irin an ce fanan da bai taka kara karya ba irin su kubewa da sauransu ina iya in ba iyali. Amma irin zuwa a sau nama da magi da sauransu irin babbar abin da gaskiya na ta je da kaina saboda ni in ba ni je ba a miyan nan ta sati sati to ba zan iya ba ta sai in ba ni na sau ba. To mun gode Abdullahi da wannan kira naka yanzu kuma sai kiranmu na gaba da wa muke magana. Ana magana da ya ɓoye yawan manja tuwa. Muna jin ka. A gaskiya ni ba zan iya barin mata ta ce ce yau yau ce ne ba a matsayin ya namiji da na je na yau ce nan ya ci. Mm. Ni mata a bar su a cikin gida ki girma su a cikin gida shi kuma namiji ya je nemo kuma yau ta fa'ida ya ta hakin su. Mm. To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai daga Taraba da wa muke magana. Daga Taraba da wa muke magana. To masu sauraron mu muna nan tare ne da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yau maudu'in namu muna magana ne akan kuɗin cefane. Daga Kaduna da wa muke magana. alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da isiya ɗan kishin Najeriya daga hawan kari garin kuma sau jihar Kaduna. Muna jin ka. To gaskiyan al'amari ni a nawa ra'ayin gaskiya ya kamata mai gida ya je shi ya yi ma iyalin shi shafa ne. Mm. Tunda abin da ya sa ina da hujja kamar haka su dama mata ba a sun su da ainihin wannan shafa ne dama iyaye maza dai su aka sun su da yin komai da ku. Mm. Ita ita ainihin mace dama Allah ya riga da ya suturta ta mu dai addinin musulunci. To shi ne, hello? Muna jin ka. Yau wato abin da ya sa dama su dama yan gata ne kamar yadda wata nan ta yi magana ta ce eh, su dama za su zauna ne a gida su dama ai dama su mata sarakai ne. Allah ya sa ta yi lafiya na gode ita ya ɗan kishi Najeriya daga hankali kuma sau na gode. To mun gode isiya da wannan kira naka yanzu masu sauraron mu yau muna tattaunawa ne akan kudin cefane inda wasu suke ganin ya kamata wasu mata suna ganin ya kamata a basu a hannunsu. To mun sami kiranmu na gaba da wa muke magana? Da wa muke magana? da daga Muna jin ka Abubakar Abdulsalam menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau? shine ko a Hausa Fulani ya kamata ce ka je kai mace ne. Amma ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka? Idan ne tafare da kaina in kudi ya ɗan shaura sai ka mata kuma abin da ya rage sai ta zata ya gida. To, mun gode Abubakar Abdulsalam da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana. a kawo gida ni ina ga ya fi cancanta. Domin a sharhin da kuka yi, mm. mace ita ne za ta gane abin da ya dace da gida a wajen cefane ya siyo daidai yadda zai dace da yanayin gida. Amma akwai magidantan da ya dace su ne ya kamata su je su yi cefane su kawo gida. Allah ya zaka musu da alheri. da fata an yi sallah lafiya kuma ku tashi lafiya na gode. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu yau maudu'in namu akan cefane ne muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za ku kira ita ce to mun sami kira daga Jos da wa muke magana. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga nan cikin garin Jos. Muna jinka Alhaji Kabiru. gaskiya ni na fi so na ba wa iyali na cefa cefane domin me ko da zai ragu kin ga za ta iya amfani da shi a gida domin hausa suka ce kai da wuya kai da kaya duk mallakar wuya ne saboda haka gaskiya ni na fi yadda na bata domin hakan zai fi mun gaskiya to mun gode da wannan kira naka alhaji kabiru highlanders yanzu kuma sai kiranmu na karshe da wa muke magana ana lauyin mai wuta jibiya to muna jin ka ne ra'ayinka ra'ayi na magana cewa ne mm. na mata mm. su Allah ya ce a zo a su a ba su ba an ce sai kasuwa ba da zaɗin ba ce maka to mun gode da wannan kira naka a gurguje lokaci ya yi mana halinsa. da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti daniel brown da injiniyan mu na yau da wadda ta taya ni gabatarwa amina buhari auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya. duk inda ki zo sake banan zani gizo ki zo nan ki taho kina batun zaki matsa ku zo nan ku gano saboda komi a kano ni kam na ci ina